أم يقولون به جنة بل wa بالحق وأكثرهم للحق كارهون suna cewa maras hankali ne tabbas sun yi ƙarya Lallai kam shi ya zo musu da gaskiyar da babu shakka a cikinta cewa daga Allah take kuma mafiya yawan su masu ƙin gaskiya ne masu fushi da ita ne saboda hassada da ke cikin zukatansu da ra'ayin riƙau gabarnarsu.